يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك على تشكيك ونسا يومنا رانا شابيو درن شاؤكو غوتن جماد الآخرة شكرا تدبو لتريه لتلاتن لترى da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 28 ga watan biyu shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatu mana littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama a yau za mu tashi akan hadisi na 150 daga farkon littafin zuwa inda za mu tashi yau muna kuma cikin babi na goma sha hudu babin filiktisadi fil ibada babin da ke ɗauke da hujjoji da dalilai na ana buƙatar bawa ya yi tsaka-tsaki a harkar ibada wa annabi muhammad an karɓo daga baban muhammad abdullahi bin amr bin al'as abdullahi ɗan amr ɗan as radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa ƙala abdullahi dan amr ya ce ukhbiran nabiyu sallallahu alaihi wasallama an wa annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi an ne a cewa ni ina cewa wallahi la asumannan nahar na rantse da Allah zan ta azumta yini wala aqumanna al-layl kuma zan ta tsayuwar dare ma ishtu matuƙar ina raye faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce an tallazi ta kulu zalik kai ne mai faɗar haka cewar za ka rika azumtare ni kakaf za kuma ka rika tsaiwar dare faƙultula sai na ce da manzo tsira da amincin allah su tabbata a gare shi qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya rasulullah babana da babana da babata fansakka ya manzon allah tabbas na faɗi haka Ƙala manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaka la tastati'u dhalika haƙiƙa ba za ka iya haka ba fasum wa afir ka yi azumi wani lokaci ka ci a wani lokacin wanan waƙo kuma ka yi bacci a wani lokacin cikin dare ka kuma tashi lokacin ka yi tsayuwar dare wasu mina shahari ta ayya. ta ɓangaren azumi ka yi azumin kwana uku a duwata fa innal hasanata bi a misali haƙiƙa kyakkyawan aikin bawa ɗaya ta lada goma ake bashi mafi ƙaranci wa zalika mithlu siyamid dahar yin wannan azumin guda uku a baka lada goma duk azumi ɗaya tamkar ka azumci tsawon shekara ne domin ba ranar da baka da lada a ciki in aka baka lada goma saboda kaya azumi guda uku kenan duk wata duk ranar duniya na watan kana da lada da ya shafi wannan ranar domin kai kasa talatin akan kwana talatin ɗin wata to kowace rana ta samu daya qultu sai da ce fa inni utiqu afdala min dhalika haƙiƙa ni zan iya fiye da haka qala manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa sum yawman wa aftir yawmain to tun da haka ne ka azumci kwana biyu ka kuma eh, ka azumci kwana ɗaya ka ci ka sha a kwana biyu sai zama shekarar ka ɗauke ta matsayin kashi uku kashi ɗaya ya tafi a azumi kashi biyu ya tafi a ci da sha ƙultu sai na ce da manzo fa inni utiqu afdala min dhalik ni fa zan iya fiye da haka qala fasum yawman wa aftir yawman ita to in haka ne ka yi azumin rana ɗaya ka ci a ranar da take biye da ita rana ɗaya ka tafi a haka tsawon shekara kazalika siyamu dawud alaihi salam ko sallallahu alaihi wasallam wannan shine irin azumin annabi dawud tsira da amincin allah su tabbata gare shi wa huwa a'dalu siyam shine mafi daidaiton azumi wa fi riwayatin a wata ruwaya huwa afdalu siyam shine mafi bicin azumi fa qultu sai na ce fa inni utiqu afdala min dhalika ni ba zan iya fiye da haka ma فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce da shi la afdala min dalika ba wanda ya fi haka bayan haka ta faru sai sahabin annabi daga baya abdullahi dan amur yake cewa wala an akuna qabiltu thalathatal ayyam in zamo na karbi wato kwanaki ukun nan allati qala rasulullah sallallahu alaihi sallam wacce manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya fara ambata mun game da yin azumi a Habu ilayya na samu kaina ina jin cewar wannan shine abin da ya fi soyuwa gare ni min ahli wa mali fiye da iyalaina da dukiyata gashi kuma na riga na keto shekaru ina yin abin da nake yi wanda nake ga ya faka yanzu kuma girma ya cin mu na so a ce na karɓa abin da manzo ya ce hakan shi ya fi soyuwa gare ni fi da iyalina da dukiyata wannan gabar ta hadisin ita za mu ɗauka kafin mu biyo da sauran ruwayan in allah ya kai mu shekara eh, karatu na gaba insha wannan hadisi sahabin hadisin shine abdullahi dan amur dan as shi sunansa abdullah mahaifinsa am kakansa kuma al'as ana masa alkunya da baban muhammad ƙabilarsa ba ƙuraishe mafi ɗaukakar ƙabila mafi darajar ƙabilu ƙabilar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi abdullahi bin amr sun haɗa ƙabila ɗaya da manzo tsira da amincin allah su tabbata a gare shi abdullahi dan amr ya riga mahaifinsa musulunta sai bayan ya musulunta mahaifinsa ya musulunta da shi da mahaifinsa sun dace da yin ƙaura sun samu ladan hijira kafin buɗe garin makka da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi a befi saura shekara ɗaya bar duniya ba ya kuma ce daga sannan babu wata ƙaura da mutum zai daga makka zuwa madina da sunan gudu don tsira da addini saboda makka ma ta zama daular musulunci to sun samu damar yin hijira tun kafin buɗe garin makka wadda aka suna daga cikin waɗanda suka samu falalar hijira abdullahi dan amr dan as ya kasance sahabi dan sahabi mai ƙoƙari da jajircewa wajen neman ilimi da kuma bautawa Allah ina da ido a ilimi ina kuma da ƙoƙari da jajircewa gurin bautar Allah ya rawaci hadisi 700 daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 63 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kansa da rahama wannan sahabi abdullahi dan amr dan as abu muhammad al-qurashi yake cewa ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an baiwa annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi labari an labarta wa annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi an ne a cewar ni abdullahi dan amur dan as ina cewa wallahi la asuman nan nahar na rantse da allah tabbas lallai zan riga azumta dukkan yini wala aquman nan lail kuma tabbas zan riƙa tsayuwar dare ma ishto matuƙar na rayu a wannan duniya faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce an tallazi ta ƙudu zalik kai abdullahi dan amur kai ne mai faɗar cewa za ka rika tsayuwar dare za ka rika azumta yini faƙultu sai da ce da manzan allah tsira da amince allah su tabbata a gare shi kad ƙultuhu tabbas na faɗi wannan magana ba shata ta a kai ba ba ƙage ba ce na faɗe ta bi abi anta wa ummi babana da baba ta fansakka ya rasu Allah ya manzan allah a wannan gaba ta wannan hadisi ana sanar da mu halaccin a ɗauki wato wani abu na wani daga cikin waɗanda ake shugabanta da ya faɗa ko ya aikata saƙon abin da yi ko ya aikata a iya kai shi ga shugaba jagoran al'ummar musulmi ta salon yiwuwar a samu gyara game da abin da wannan ɗaya daga cikin waɗanda ake shugabantar ya yi ko kuma don neman samun amsar fatawa a addini game da abin da yake yi ina da gurbi a shari'a ko ba da gurbi daidai ne ko ba daidai ba Da haka aka samu wanda suka kai wa manzo sallallahu alaihi wasallam labarin abdullahi dan amr dan as ya ɗaukar wa kansa zai rika azumta duk yini ya kuma ɗaukar wa kansa zai rika tsayawar daddare shi ba shi ya faɗa manzo ba sallallahu alaihi wasallama amma wani daga cikin sahabbai ije labarta manzo abinda abdullahi dan amr dan as yake kai to ashe in aka je aka gaya wa jagora ga wani daga cikin wanda yake shugabanta yana yin wani abu da ake ga inda gyara ya kamata shugaba ya gyara in daidai ne to shugaba ya karfafe shi ya tabbatar wannan ba laifi ba ne a shari'arci ɗaukar magana ka kai wa shugaba wacce za ta iya zama ta gurɓata tsakanin da wanda yake shugabanta ita ce matsala amma wacce zai shigo ya yi gyara ko ya kawo ɗauki a tafiyar jagorancin da yake ga al'umma wannan ba matsala ba ce daidai ne domin wannan abin da aka zo aka faɗa manzo sallallahu alaihi wasallama bai ce da wanda ya faɗa ba waye ce ka zo ka faɗa ko sai ya so ya tabbatar ya bibiya ya ji haka abin yake sannan a daidai wannan gaba na sanar da mu cewa to shi kuma shugaba ko jagoran al'ummar musulmi a duk sanda aka kawo masa bayanin wani daga cikin waɗanda yake shugabanta yake jagoranta ya faɗi wata magana ko ya aikata wani aiki to kada ya garajen sakin hukunci ko ɗaukan zafi har sai bayan ya bibiyi magana ya tabbatar da ingancinta da tabbacinta kada ya dogara da abin da aka zo aka faɗa masa har sai ya sami ingancin abin sannan ya dogara a kai ya kuma saki hukunci shine abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi da haka sai nemi ya ji gaskiyar wannan magana daga wajen abdullahi dan amr dan as haka ne ya ce zai azumin diyini gaske ne ya ce zai rika tsayuwar dukkan dare abdullahi dan amr dan as wannan sahabi na manzo sallallahu alaihi wa sallam da manzo ya masa wannan tambayar bai yi inda inda ba bai yi wata wata ba bai yi dungu ba sai ya ce tabbas haƙiƙa na faɗa haka wannan maganar da aka zo ka faɗa ma na faɗa hakan take na faɗa me jawo gaskiyar nufinsa akan abin da yake kai da kuma kyakkyawan zatonsa ga kansa cewar shi ai hakan da yake nufi alkhairi ne ko don haka bai wata wata ba bai ja ba ya tabbatar da gaskiyar abin da aka faɗa manzo haka ne wannan sai yake nuna cewar idan ka faɗi wata magana kana musulmi aka so a san ka faɗa tabbatar da ka faɗa in daidai ce ka mori daidanta in kuskure ne a yi maka gyara ka karɓa in ba hukunci ne zai biyo baya ka ɗauka akan gaskiyar abin da ka sani kada kai karya kada ka musu abin da ka san kafa faɗa domin musu abin da ka faɗa ina rage ƙima ina zubar da mutunci sannan kuma ina nuna rashin gaskiyar abin da kake kai saboda haka wannan sahabi ya ba mu gwaji da ake magana cewar ka faɗi gaskiya ko a kanka ko da za ta dawo maka da abin da na hukunci da ba zai ma daɗi ba ko da za ka ga abin da ba shi ka ba in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka ka biya eh. wani hadisi a daidai wannan gaba ina sanar da mu cewar sahaba annabi abdullahi dan amr dan as bawa ne mai tsananin kwaɗayin aikin alkhairi mai ƙarfin juriya a kan bin allah da haka yake da cin alwashin ko ya ci alwashin zai riƙa wa Allah azumi diyin zai riƙa masa tsayawar dare daddare in ba mai juriya ba da ƙarfin wato ainihin nufi da jajircewa mutum ba zai iya wannan ba domin duk abin za ka yi shi yau ka yi gobe ina da saurin sa kosawa da sarewa da gajiyawa to mai azama mai ƙarfi shi ke irin wannan kuma ka ga ya tsayu da ƙoƙarin aiwatarwa da aikatawa sannan wannan gaba na sanar da mu cewa sahabin annabi abdullahi dan amr dan as yana kan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa imanin ɗayan ba zai zama imani tabbatacce cikakke ba har sai ya so ni fiye da ɗansa fiye da mahaifansa fiye da mutane gaba ɗaya ya zama sanda kake manzo sallallahu alaihi wasallam ya kiri sanda kake kowane bawa a duniya to gashi sai ke cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullah babana da babata zan iya rasa su su salwanta a wannan rayuwa don rayuwar ka ta dore ya manzon Allah sanda nake ma da matsayin da kake da shi a raina ya dara ya keri sau da irin matsayin da babata da babana suke da shi a raina kaga mai irin wannan nufi mai irin wannan gaskiyar soyayya ba a riya zai ce zai yi wani abu ga allah da mummunar aniya ba a riya zai ce zai yi wani abu na ibada don kawai ya birge a shi hankoransa na ya sami matsayi a gurin allah ne da kusanci zuwa gare shi to amma a tsarin koyarwar musulunci ba a tsara cewar kamar da dukkan yini zama abin yin azumi a cikinsa ba duk dare zama za ka karar da shi a tsayawar dare ba don haka bayan wannan sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace da shi fa innaka la tastati'u dhalika haƙiƙa kai abdullahi dan amr dan as duk da tsananin kwaɗayinka na ka bauta wa allah ka kusance shi duk da ƙarfin halinka da juriyarka na ka yi abin da yake na ibada ga allah akai akai wani jikin wani ba za ka iya wannan abin da ka tattago ba bai da sauƙi na farko allan da ya ce abota masa bai tsara haka ba a mai da ne gaba ɗaya duk shekara ranar yin azumi ko a mai da dare baki ɗaya abin tafiyar da shi ne abota allah kawai ba haka wanda ya zo da ibada addinin ko ya umarni da addinin ya ce a yi ba da haka ba za ka iya wannan abin batun a asali ma ba a shar'anta ma kai haka na farko kenan kuma a halittar da allah ya yi maka ba za ka iya jurewa haka da kake cewa mutum kana raye ba zai iya kasancewa kana rayen ka kasa an fahimta ko saboda haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce da abdullahi dan amr dan as ba zai iya abin da ya himmatu da zai yi ba na tsayawar dukkan dare a duk rana da azumtar dukkan yini a kowace rana ba zai iya haka ba idan har ma yana rayan duba da cewa a kwana a tashi tsufa ne zai cin masa idan kuma tsufa ya cin bawa allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa mannu amirhu nuna kishofin halk duk bawan da muka yi masa tsawon kwana da yawancin shekaru za mu rage halittas zai samu kansa ba zai iya abin da yake yi lokacin gani a karfinsa ba tunda Allah ya faɗi haka kai abdullahi dan amur dan as yanzu da kake da ƙuruciyarka da gani ganiyar karfinka to fa in Allah ya maka tsawon kwana ɗin kuma girma ya zo maka tsofa ya cin maka ba za ka iya wannan abin da kake yi din ko shi sa manzo yake cewa da shi fa innaka la tastati'u dhalik <clears throat> hakika ba za ka iya haka ba to tunda ba zai iya haka ba me abin yi ko shine abin da manzo zai dora shi haka duk sanda mutum ya tattabo abin da ba zai yi ba ka gama ba zai ba to faɗa ma wanda zai yi shine tsarin koyarwa ta addinin musulunci ka raba mutum da abin da ba daidai ba ka ɗora shi akan na daidai so ɗabi'a ce ta zuciya in ba ka sata akan daidai ba za ta yi rashin daidai in mutum bai samu abin yi mai mahimmanci ba da amfani to zai je ya maka abin da bai da mahimmanci da amfani to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi mafi alkhairin shiryarwa a game da wannan ƙarfan nabi da kai da azama mai ƙarfi da kake da ita shi ne ce da shi faso ka azumci wasu kwanaki wa afdir ka ci a wasu kwanaki wa nan ka yi bacci a wasu awanni wa ƙum ka yi tsayawar dare a wasu awanni sai manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasa masa tsarin da musulunci ya zo da shi a game da yini da kuma game da dare ana buƙatar a shi yinin da kake da shi a shekara ko a sati ko a wata ko a rayuwa ka wari wasu adadi na kwanaki ka tafiyar da su a azumi don tumbin ka rika samun taciya daga dagwalon abin da kake ci yau da kullum don zuciyar ta samu tsoron allah ta ci cewar za ta iya haƙura da abin da i zama mata lallai ta ci a rayuwa abin da za a ci a sha don neman yardar allah cewar ubangiji subhanahu wata'ala neman yardarsa da bautarsa ta ɗara tsananin sanda ake wa abinci da zalamar da ake na a ci shi za a iya haƙura da shi don a sami yardar Allah to ka ware wa kanka wasu kwanaki a rayuwarka da za ka tafiyar da su wajen neman yardar Allah ka yi azumi ka kuma ci ka sha a wasu kwanaki don jikinka kada yawan yin azumi ya sa ya rasa abin da jikin ike da bukata wanda ike ginuwa da shi wanda yake karfafuwa da shi in aka samu karancinsa aka samu yawaitar azumi to jikin da wuri zai rauni da wuri abubuwan da ake bukatar su zama a jikin kada a rasa su za a rasa su saboda haka to ka ci a wasu kwanaki don ka ya sami abin da zai ginu da shi wana ka kuma yi bacci a wasu awanni cikin dare don ka ya sami haƙƙinsa gangan jikinka ta samu hutu saboda ba za ka iya tafiyar da rayuwarka ba hutu ba ba a tsara ka haka ba rayuwarka ba za ta iya gudana ba bacci ba wanda ya ka bai tsara haka shine da ya ce lata a kudu hosinatun wala nau gyangyaɗi ballantana bacci bai kama ubangiji domin kulla min huwa fi sha'an kowace awa kowace rana allah cikin tafiyar da al'amuran bayi yake amma mu bayi in ka rasa bacci ciwo ne za ka jana yau kwana kaza wani bai samu bacci ba da allah inda wani magani za a taimaka masa da shi a taimaka da allah inda wani ɗauke za a bashi a bashi saboda haka to ka baiwa jikinka haƙƙinsa ya huta idan ka ka bashi haƙƙinsa ya rinsa bayan wannan bayani da manzo sallallahu alaihi wasallama yau wannan sahabi abdullahi dan amr dan as na cewar irka daidaita al'amuransa a rayuwa kada ya rinjaya bangaren gajiyar da jiki da wahalar da shi zalla sai a rasa jikin gaba ɗaya cikin lokaci ƙanƙana, ko kuma a ke da biye wa gangar jiki mai za ta ci mai za ta sha ya za a kwanta a huta nan ma sai a rasa bangaren abin da ya kamata a samu ta ɓarya ubangiji suraka kullum a tsarin korwa ta ibada ta musulunci tsaka-tsaki ake so shi ne wannan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya abdullahi dan amr dan as a wannan bayani nasu takaitacce ka yi azumi a wasu kwanaki ka ci ka sha a wasu kwanaki ka yi bacci a wasu awanni ka yi tsayawar dare a wasu awanni yan kalmomi ne kit kit kit kit amma masu faɗi wannan daga cikin jawami kalim na manzo sallallahu alaihi wasallam kalmomi masu tarin bayanai da aka bai wa manzo in wannan aka ce wannan bayanin sai maka sadarori da yawa to sannan bayan haka sai manzo ya ci gaba cewa wasu ko fasu mina shahari Talata ta Ayya. barin maka fashin bakin cewar da ne yi azumi a wasu kwanaki ka ci ka sha a wasu kwanaki yadda za ka fahimci abin gare sai ce da shi ka azumci kwana uku a duk wata fa innal hasanata bi ashri amthaliha haƙiƙa kyakkyawan aiki na bawa akan ba shi lada goma a dadda mafi karanci abin da za a ba shi na sakayi wa zalika mithlu siyami dahar yin azumin kwana uku duk wata tamkar azumta shekara ne gaba kamar yaya to wannan bayani da manzo sallallahu alaihi wasallam ya biyo da shi ina sanar da mu cewa a mataki na farko mafi sauƙi da za a iya jurewa ana a ɗau lokaci mai tsawo a dawwama ana a game da ibadar azumi ga mai soya azumi duk wata mutum ya azumin kwana uku kaga wata a kwanansa talatin duk kwana goma kai mata azumi ɗaya duk kwana goma ka ɗauki ɗaya duk kwana goma ka ɗauki ɗaya saboda ka yi wani obasiri na wata ko kwance ka ɗauki wato ɗaya kai bisa ɗaya bisa goma na kowane wato ainihin kwanakin wata ko to wannan ɗaya bisa goma iya rana ɗaya ɗin nan ka ci kwana tara rana ɗaya ta tace maka shi ka ci kwana tara rana ɗaya kuma ta tace maka ciki ka ci kwana tara rana ɗaya ta sake tace maka ciki ana samun saisaitar gangar jiki ba kullum a dirkawa kake kullum a ci kake kullum a lodawa kake wanda za a buɗa maka cikin ko lokaci birni ba za ka sake maimaita kallonsa tunda wani tsutsotsi ne su macijin ciki wani lokaci har mutum ya tsogonan ma ya rika ganin sa rututtuka suna a ciki wani lokacin ma ka kwanta bacci cikiwa suna ta tsunkunanka suna kokarin su sha jini tun da yanzu abin da ka ci sun riga an cinye da su da kai babu to bari kuma su bi jini su zuƙa su zuƙa ko ka jana sai ka sha kwambantirin ko ka nemi ketrak ya fi ƙarfi ka sha ko ka to amma kana wannan sai sai sai ta maka ga kuma samun lada a gurin ubangiji saboda haka a ci an mora a lahirance kuma lada na jiran sai manzo ce da shi ka ɗauki kwana uku wajen yin azumin kwana uku nan kana da dama na ka yi a goma farko kai ɗaya a goma ta biyu kai ɗaya a goma ta uku kai ɗaya in kuma kaso za ka yi irin da zo yake cewa kamar yadda sahabinsa abu zar allah idar shi ke cewa daɗi na abin ƙaunata zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya min wasici da rika yin azumi guda uku da wata ranar sha uku sha hudu sha biyar ko ranar sha biyu sha uku sha hudu don wani watan talatin ne wani watan ashirin da tara mai talatin sha uku sha hudu sha biyar su suka fi haske a cikin kwanaki mai ashirin da tara sha biyu sha uku sha hudu za ka tara su suka fi ko kayi su a kwanaki ranakun haskensu to saboda haka za ka iya yi a wannan lokacin duk wanda kai falilla ka dai samar da azumi guda uku a wata to shine sai manzo yake cewa da shi ubangiji subhanahu wata'ala yana ba da lada goma duk kyakkyawan aiki daya idan aka baka lada goma a kowane ɗaya daga cikin azumin nan guda uku kana da lada talatin kwanakin wata nawa ne talatin kenan duk rana baka rasa lada guda daga wajen allah ko shine abin da yake nufi gashi dama duk aikin kirki guda ɗaya ana ba da lada goma to bayan ya faɗa haka in ka tafi a wannan tsari duk wata kai masa haka duk wata kai masa haka duk wata kai masa haka to da aka tarkata kwanakin shekara ga baki ɗaya za a samu ba wata rana da rana ta fito ta faɗi baka tsira da lada guda ba kenan kamar ka azumci shekara wannan azumin naka na kwana uku a duk wata ya sa kamar kowace rana daga cikin ranakunka na shekara ba ta tashi a banza ba lada an fahimci bayanin manzo shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ambata masa to a wannan gaba sai ake sanar da mu jin kai na ubangiji subhanahu wata'ala ga mu bayinsa da yake ba mu lada fiye da abin da muka yi na aiki mun yi aiki ɗaya amma ladan kuma karanci an baka goma kuma na iya ninka ma ya baka Allah mun gode maka sannan wannan yana sanar da mu cewar ashe duk sanda ibada ta zama mafi sauki mafi karanci to bawa ya fi iya juriyar dorewa yinta da dawwama a kanta shi sa manzo ya ƙoƙarin ya fara dora shi akan wannan mafi karanci kuma duk sanda ka tsayu da ka yi abin da Allah yake so manzo ya koyar to duk sanda kuma ka samu wato sakayya da lada mai zarcewa mai dore tunda gashi an ce kamar ka azumci wato ainihin shekara ba wata rana da lada bai ratsuwa ciki sannan a wannan gaba ana sanar da mu cewa har kullum idan kana jagora kana shugaba wanda shekaru suka nisa fahimta ta addini da rayuwa ta kwari to ka zama mai hangen nesa a wannan kokarin da manzo yake ne dora abdullahi dan amr dan as a azumin kwana uku duk wata gaba yake kalle masa idan girma ya cin masa inda ya tafa wannan tsarin ko ya tsufa yin azumin kwana uku a wata ba zai gagare shi to kai ma a matsayinka na jagoran gidanka matakka ko matanka da 'ya'yanka suna ƙasa da kai to duk abin za ka gabatar musu da gabatar musu wanda za ka rika hangar musu gaba ka karɓa musu abin da yake na yanzu yanzu ka zama tunaninka gajeren tunani ne irin na mace in za a sa abinci a gaba yanzu a cinye a ce ai komai ya ci to sai a cinye kuma sai a zo a yi zugum ba a da za a cin an jima ko gobe a faɗa mata ke wannan abin da aka kawo aka ririta shi zai kai misali ba yanzu ake kalla ba kada sa gaba a ɗabga a ci yaro har sai ya ci a kuɗe shi ba zai iya faɗo a kwanta da kansa ko to sai a koya mata cewar hanyar gaba a riƙa nusar da ita in ɗa ne shi ma a riƙa nuna masa to ai kawai abin da ka zo da shi yanzu an biya masa kaza kaza ya kamata a yi shine ka zai kai ka har lokaci kaza har kaza kaza to shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake kokarin dora Abdullahi bin Amr bin Al-As akai qala sum yawman wa aftar yawmain to tunda ya ce masa zai iya fiye da azumi uku a duk wata to manzo ya ji maganarsa ya ji bayaninsa to shikenan barin ɗora ka akan wani abin da ya fi wanda na fara faɗa maka kuma bai kai wani ba da ban faɗa maka ba yanzu wanne ne sai ce fa sum yawman wa aftar yawmai yi azumi yau gobe da jibi ka ci ka sha an fahimta kenan ya zama za ka ɗauki kaso biyu ka bai wa azumi kaso ɗaya eh, za ka ɗauki kaso biyu ka bai wa ci da sha kaso ɗaya ka bai wa azumi a rayuwarka an fahimta kaga kenan ka kasa kowace shekara gida uku kaso biyu ka ci ka sha kaso ɗaya ka yi azumi a ciki kaga ya ɗara wancan nesa ba kusa ba ko saboda haka sai ce to kai wannan in kai wannan ka ɗara wancan abin da na faɗa maka ko baka kai wani ma da ban faɗa maka me zai ce fa qultu abdullahi da amr bin al-as ce sai na ce wa manzo fa inni utiqu afdala min dhalika ya manzan Allah zan iya fiye da azumi biyu Eh, azumi ɗaya in ci kwana biyu in yi ɗaya in ci kwana biyu a zan iya abin da ya faru ƙala sum yawman wa aftar yauman ce to tunda haka ne raba shekarar ka gida biyu rabi ya tafi azumi rabi ya tafi a ci da sha in kai azumi yau gobe ka sha in kai jibi gata ka sha a tafi haka har abin da allah ya nufa za ka fa zalika siyamu daud sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya kara masa cewa ma shi wannan azumin da nace da kai ka ci yau gobe ka sha ka ci yau gobe ka sha to shine irin azumin annabi daud amincin allah ya tabbata gare shi tunda ka ce yanzu zaka iya fiye da a ci kwana biyu a yi azumin kwana daya a ci kwana biyu a yi azumin kwana to yanzu tashi daga wannan ko ma yau ci gobe azumi yau ci gobe azumi irin wannan azumin ya fi salo biyun da na fara faɗa maka yawaitar abin da za ka azumta a shekara ko kuma irinsa annabi dawud alaihi salam ya kasance ne wa allah a ƙoƙarinsa ne samu kusanci zuwa ga allah da neman lada gurinsa ta nan ka yi kamanceceniya da annabi dawud alaihi salam in ka iya yin abin da yake sai shi sai shi wa huwa a'dalu siyam wannan shine mafi daidaiton azumi a wata ruwayar mai ake nufi da adal sai ka ce huwa afdalu siyam wannan azumin shine mafi fici shine zai baka damar maka kwanaki masu yawa da aka yadda ka iya yi da sunan azumin nafila ka raba shekara biyu rabi ya tafi azumi rabi ya tafi a ci da shi iya shi ne makurar abin da aka baka damar ka azumta na yawa na azumin da za ka yi a shekara ka ɗauki wani sallan shi ne fi faƙultu abdullahi ɗan amur bin ɗan az sai ce sai na ce fa inni utiku abdala min zalik a ya manzan allah ni zan iya mafi da zan ma iya fice da annaba dawuda ni abin da kawai ma ƙarshen ta a sati ya zama in yi guda shida in ci rana ɗaya ko ai ka san kuma wannan ya fi to da ya nemi zai iya yin wanda ya faka faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah tsira da amince allah su tabbata a gare shi ce la afdala min zalika babu azumin nafilar da ifi wannan wanda shari'a ta yadda ka yi ka ce wa ka sha gobe ka ce wa ka sha gobe zai baka damar ka azumci rabin shekara iya haka aka yadda ka iya yi wajen neman kusanci zuwa ga Allah na nafila ba sama da haka yanzu an zo inda ba zan kara ma da wani ba sai dai ka tsaya iya nan to bayan haka ta faru shi ne sai ce wala an akuna qabiltu thalathatal ayyam daga baya na fatan ina ma na karɓi kwanaki ukun farko da manzo ya faɗa allati ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wacce manzan Allah ya fara faɗa musu ce kai azumi kwana uku duk wata na yi fatan wannan magana da ya fara faɗa a ahabbu ilayya na za ina jin ita ce ta fi soyuwa gare ni min ahali wa mali fiye da iyalaina da dukiya amma kuma ba ita na karba farko ba to ga girma ya cin mu na kalli abin da manzo yake hango mu na samu kaina a ciki tsaka to a wannan gaba ana sanar da mu annabi dawud alaihi salam mai yawan azumi ne ga allah ko sannan wannan gaba ana sanar da mu cewar wajibi ne haƙƙi ne akan mai reno da shugaban al'ummar musulmi i zama yana shiryar da wanda yake reno ko yake shugabanta zuwa ga mafi dacewar abin yi zuwa ga abin da ya fi amfani mai ɗore. shi da ƙoƙarin da manzo ya ta ƙoƙarin ya ɗora abdullahi ɗan amur ɗan sannan wannan gaba na sanar da mu cewa me samartaka da ganiyar ƙarfi ya fi karsashi da ƙarfin halin tunkarar ibada ko wani aiki ne fiye da wanda girma icin masa ko saboda yanayin jikin ba ɗaya ba ne tsarin halittar da bambanci lokacin ganiyar ƙarfinka komai na jikinka ina da wato ƙarfinsa da kafuwarsa yayin da kuma girma ya zo maka ka shiga gangara abubuwa bayan suke yi rauni suke yi ya mushewa kake yankwanewa kake yi abubuwan da suke narka abinci a jikinka da sarrafa shi da suna niƙan laushi yanzu kuma sun koma suna barza an gane ko barci suke ma yanzu sai ka ji ana sai kana hada da ganyayyaki har ka dan shan lemo akai akai ka dan rika motsa jiki har ka dan samu dan mai yana raguwa daga cikin kana dan gumi an ta baka wannan shawara kuma an je an gwada ka sai ce eh ai kuwa alamu suna nuna a jininka kana da ciwon da ba za a warke ba yi ai kafin ka faɗa annabi ya faɗa dama ya ce ba a warkewa daga tsufa babu kuma maganin mutuwa to shi ne kuka haska yanzu kuka ɗauka aka gwada aka gano ai dama na san ba zan warke ba in dai ka karanta hadisin manzo in dai ka bi ta kan ayar wa man nu'amirhu nunakkisu fil khalq me dan an gama za ka tashi hankalin an gwada an ce kana da ciwon da ba za ka warke ba tsoba ne ba za ka warke ba kuma ba ƙarya ba ne amma su da yadda suke faɗarsa ko suke aura daban da yadda manzo ya faɗa maka tun can da wahayi an fahimta ko shi yasa da da kake gane karfinka kake da ƙuruciyarka an gwada sai a ga ba wani ciwon hanta a tare da babu wani hawan jini a tare da babu saukar jini a tare da kai ba ciwon shiga a tare da kai komai yana tafiya daidai masu narka abinci suna aikin su yadda ya kamata kai ma kana motsa jikinka daidai yadda ya kamata to kuma daga baya da suka yi rauni in suka tura wani abin ya tafi ba yadda ya kamata ya tabba duk sai ba za a jikin in an auna sai a tadda jinin naka burtsi burtsi babu wato garadin yadda yake da cato to ai kai yanzu ka samu ciwon da ba za ka warke ba sai da samu an sauƙi wani lokaci kuma wani lokaci ya dawo ya eh, ai dama haka abin yake ya eh, ka ɗin ne za ka ɗauki salar da za ka samu sassaucin yanayi ka daina sa wa kanka abubuwa yadda kake da lokacin ƙuruciya ka ce sai ka yi su yanzu da girman ka ka daina sa a ranka ce za ka je ka gadagau a yanzu da girman ka kamar sanda kana da ƙuruciya ka ba za ka dawo irin ai ba za ka dawo jariri ba to da ba za ka zama jariri ba ko ba za ka zama saurayi ba da ai gashin ka baki ne to ya yi dawo fari me yasa ko ba zai sake koma wannan bakin ba sai dai farin ya taɓa ba amma da an baka dama ka iya rinawa shi ma ba da baki ba an fahimta ku? ya eh, ka samu nan ne ka sa in baka so ka gabar tas an fahimta ko amma ba za ka dawo mai baki to shi ne manzo yake kaya musu cewar a ai wannan abin da ka ɗauka kanka ba za ma ka iya shi amma shi bai fahimci haka a lokacin sai da girman yanzu to haka abubuwan su da haka kai ma idan aka ce girman nan ya zo haka za ka haƙuri karka kallon abubuwa yadda suka kamace ka a wannan lokaci abin da kake iya kinkima ka ɗauka da lokacin kuruciya kakkace za ka ɗauke shi in ka ɗauka zai turmishe ka sai zuwa ɗauke maka ko haka kuma abin da kake iya maganta shi lokaci guda ka je guri ka za ka yi abu kaza ka je guri ka za ka yi abu kaza ka tafi ka kaza a a to yanzu ba za ka iya wani ɗauki rabin abin da kake in ka iya ɗora a kan rabin falla na yi godiya ga Allah to haka abubuwan su shi sa inda lokacin da aka ce lokaci yayi da za ka yi baya ɗin nan yayi to ba yadda aka iya jini zai iya hawa in kana rukunin waɗanda allah ya sanya jini su ya hau ne za a riƙa su da shi a lokacin tsofarsu a in kana rukunin waɗanda su kuma jinin su ƙasa zai ci gaba da yi akai akai a lokacin da girma ya zo musu da shi za a riƙa su don tsufansu ya tabbata ya wanzu tare da su to ba da ka iya haka za ka karɓa a in wanda shigar su ne zai riƙa hawa ina sauka to haka dai wata ran a ce kakkace kaza kakkace to baka can ba kuma ya hau yanzu ya za ya kuma a lokacin yayi ne ba yadda ka iya an fahimta ko can da an baku shawara yadda za ana ga cewa za ka dan ilastin to haka abin yake ha wani ba hawan jini ba ba saukarsa ba ce ba shuga ba ne a sikila ne sanda yana da kuruciya an ta ma da ita an tafa da ya dan tasa lokacin ganiyar karfi sai ta sauki kuma yana ganiyar abin da kuma lokacin kuma gangararsa ya zo kamar ce aka dawo shi ma yanzu ya yi rauni ke kuma taso ko haka za ana cewa ya samu sauƙewa ai da shi muka sallah satin yanzu kuma sai ce ka je ka duba wannan kuwa haka daren kuma sai ce ai wani ya ta? Allah da ya samu dace to shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kokarin dora Abdullahi dan Amr dan As kai cewa ya dauki abin da yake da sauki kuma yana jin gane a karfin sarki ga ah, zai iya yin fiye da haka aka ga masa fiye kuma daga baya shi kansa yana nasa ne su a ce ina ma ya ɗauki abin da aka fara fara masa to da ta ce gaba farko ta hadisi a ruwaya da malam imamu nawawi fara kawo muka ɗauke ta muka bayani Allah kai mu sati mai zuwa kuma sai mu ɗauki ruwa da take biye ta ma sai mu ga abubuwan da ta zo da su ƙari da babu a nan da za su cike mana kamar da imamu nawawi ya ɗaɗɗauko ruwa da su cike mana gaba ɗayan abin da hadisi ne abinda muka yi Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya fi subhanahu wa ta'ala bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka na eh na faɗa na ce da manzo yake cewa kai azumin kwana uku a duk wata na ce a goma ta farko kai ɗaya a ta biyu kai ɗaya a ta uku kai ɗaya kayi ukun da manzo ya ce in kuma kaso abin da ya fi yin su a jere a ranar sha uku sha hudu sha biyar da wata ranakun hasken wata domin lokacin da wata yake haske ike cika yanayin fitowarsa da ike da tafiyarsa ina da tasiri a jikin ɗan adam kuma yin wannan azumin ina saisaita maka yanayin tasirinsa a jikinka kamar da aka sani za a ce wane ya kwanta cikin hasken wata ya tashi da mura ko ashe na da tasiri kama ɗabi'ar kuma wanda ya azumi shi kuma azumi ai kamar da mura yake saboda baka ci ka sha na ruwan jikin ma ya samu har da zai zama tuwa tuttashe ma ci ko da abin da ko to yana da tasiri a irin in shi ka yi kwallo lalama na macen da aka saka saki uku dama ba komai to amma ba za ta gama zama ta fita daga wato ainihin iddar sakin da aka yi mata ba kasancewar an sake ta tana da ɗanyen jego ta riga ta haihu kuma ga ɗabi'ar mata masu haihuwa dama ba sa jini sai bayan sun yaye mafi yawanci to da tunda ita mai jini ce kuma da jini za ta yi ƙirgen gama iddat ta sakin da aka yi mata an fahimta ku to da aka a shari'ance coci aka saka saki uku ba a ba ta ma matsuguni don ta yi idda saɓanin wacce ba ita mai saki ɗaya ko biyu allah ya ce la tukurji hunna ko ka fitar da su da gida wala ya kharujna su ma kan su fita ko illa an yatina bi fahishatin bayan Allah sai dai sun zo da wata barna mabayyaniya to a nan sai a ce to ba za ta zama yin iddar a gidan ba amma dai ba wannan barna mabayyaniya a batta la ta dari da Allah laha yuhdithu ba da zalika amra ba ka sani mai wa Allah ya afkar da wani abu ka ji ka huce ka ce ta dawo a matsayin matar ku ci gaba da rayuwa aure to amma wacce aka saki uku ba wannan an fahimta ko saboda haka gado da maganar kaba wacce take da yiwuwar ka iya komo da ita igiya auren ka an su ita ce wacce za ta mako an fahimta ko na mutum ya saba yana azumin litinin alhamis sai zamanto kuma yana so ya azumin kwana uku ranakun hasken wata sai litinin ta faɗo a cikin ranakun hasken wata lafiya lau ka azumce ta dama a litinin da ka saba azumta kuma ka yi ta ranar hasken wata allah ya so sai haɗa maka duka biyun ya baka allah ya samu dace na'am in ka ɗauko wa kanka yin azumin annabi dawud ai ka kera da maganar mai kwana uku shi sa annabi ya ce la afdala min dalil ai ba azumin da ya wuce irin na azumin annabi dawud in dai za ka yi shi to ranar hasken wata za ta ratsu wata a ciki kuma litinin alhamis za su ratsu duk su waɗanda za su riƙa shigowa cikin azumin an fahimta ku in kai shi ko ba ku ba ta ka ce wani gari to kuma da kwanan hasken wata abu zuwa bari kai uku a ke a kai wancan da kake da dara wani in ka ɗauka wa kanka za ka ranar sha uku sha hudu sha biyar a kowane wata ba matsala ya cika bai cika ba kai ka yi kwana uku kuma ranakun haske sun ratsu a ciki shi ke nan kawai ba wani abin da shi eh. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka